gaba da kiraye-kiraye gurare karatu da dama da yadda muka je muka yi karatu za mu yi kira ga mutane zuwa ga wasu abubuwa da ya kamata a ce suna lura da shi game da abin da ya shafi sha'anin ƙasa na addu'o'i da za a dage da yi da kuma neman Allah ta'ala subhanahu ya dube mu da idan rahama ya sa kar ƙasar nan ta sake saka ta fada cikin wani bala'i iya wannan bala'in ya ishe mu fitina to shine abin da muke fata shugabanni dai su ne matsalan ƙasar nan wanda in an samu jagorori masu wato ainihin sani ya kamata to za a ga komai zai daidaita za a samu mafita za a samu salama za a samu aminci da ma babban matsalan da ke damunmu za ka samu cewa da yawa mu addini bai dame su ba ku za ku zo ku dage kan cewa don duk wanda za ka ga zai zai fito ya zaɓi shugabanni dan addini sai yake zaben ko ba haka bane dan addini sai yake zaben amma sai ka zo ka ga abin mamaki mutum ne gashi da addini musulmi ne a jiharsa musulmai ne musulmai ne suka zabe shi musulmai ne suka ɗora shi kan mulki amma za ka ga yana cewa shi shi ba ruwan shi da addini da kaga wannan babban kuskure ne mutum ya fito ya ce shi babu ruwan shi da addini kwanaki akwai wani wanda ya zo ya magana game da wannan shi wanda yake a matsayin da zai tsaya matsayin mataimakin shugaban kasa tsohon gwamnan gwamnati game da ishu na yadda kafaran nan ke ta zagin su cewa suna ta aibanta su suna aibanta mu cewa za a yi musulun musulun tiket wannan bai dace ba kaza bai dace ba yana daga cikin matsalar da na ta so in tattauna ta na manta to madadi ya yi shiru da bakin shi sai ya fito yake cewa wai mutane su daina daukan cewa Eh, shi zai zo a matsayin vice president ne don ya wakilci addini da aka shi ba wakilcin addini zai ba idan ana maganan wakilci na addini to a ji a samu sarkin musulmi haka wannan kuskure ne ne kuskure ne wannan magana saboda duk wanda kaga ya zo wannan matsayin ma ya faɗa ne saboda da ya kwanta musu da hankali su zaɓe su har abada ba za su zaɓe su har abada Allah ne ya faɗa walantar da hankali, yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ya fahimta cewa har abada in dan yana so ne su yarda da su na mutane ba za su yarda da su ba domin in nuna ta nuna ba kuskure ne saboda duk wani musulmi Allah ya dora mishi wa ya dora mishi alhakin yawa ga ya wakilci addininsa kuma su zaka ji da kansu in sun suna farin cewa dinin suke wakilta ba su jin kunya amma musulmi ne wai ke jin kunyan cewa ya zo a matsayin ya wakilci wa addininsa sai daga baya yana cewa ba a gane maganarsa ba ne magana a fili take magana zaren bunu ne irin wayannan shugabannin kuma a ce su ne za su zama tawo wakilan musulmi da kun ji mutum yanzu na gaya muku cewa su ba wakilan musulunci ba hmm. Hmm. Hmm. a coci sai musulman da suke fira ba suka waɗanda ma sun suke a addinin su suna wannan ina kuma ga mu muna da tabbaci a lahira haka ne haka ne dalilin abin da yasa suka wani da'awa yana na ji su har wani hmm. sun tsaya haikar manya-manyan su haka ake yanzu ana shiga kauyuka saboda wannan abubuwan to wayannan abubuwan duk da kake gani abin da muke so dama so su gane ta abin da dai za ka yi to ka yi shi da zuciya daya kuma ka nemi yardan Allah an bayanta su gane cewa mutanen nan da su yi da kasu yi dama can ba su ra'ayinsu kun bayanta haka yanzu duk da maganan da ya ai bai hutar da su ba bisa sun huce ba har yanzu sun harzuka babacir sun hadu eh, dogara sun hadu minista tsohon minista lalon da jona jan sun hadu sun yi mitin har sun je sun samu peter wabe suna ba shi jinjira cewa yanzu su ga inda za su tafi da haka magana ce ta addini kaga magana da ita ta tashi a banza kuma ma ya fasa ta ubangijinsa ta tashi kuma a banza da ma tsayawa kan ma ra'ayinsa kuma ya ci gaba kuma ba abin da za su iya rashin goyon bayan su ba abin da zai cutar da su da haka wannan maganar kuskure ne mutanen da suke kusa da shi sa an karar da shi mu dai dama mu abin da muke kira ko da yaushe Allah ta'ala muna roƙo ya kawo mana wanda zai iya sanin yadda zai kama ƙasar mafita wanda ya zamanto mana shi gyara ƙasar ne kowa za ka goyi baya ka goyi baya but ka zamanto cewa da wanda za ka goyi bayansa ka yi addu'a idan shi ne mafita ga ƙasar Allah ya bashi in ba shi ne ba Allah ya kawo wanda zai zama mafita ga ta wannan shine abin da nake ganin ni a ra'ayi duk wanda zai zo ya eh, za iya ba da support ga wani daban na yadda da wani but kaka tsammanin support ɗin da zan baka cewa na yadda ɗari bisa ɗari kai ne alheri na ba ma Allah zaɓi ne kai ma jar ba ka zaɓi in ba kai ba ne addu'a ma nake cewa kan Allah ya baka kawai shi ne magana to saboda haka kuskure ne a matsayin su ce su ba representing ɗin addini sun ke ba babu wani mutum a cikin kiristoci da zai hau mulki da representing ɗin addininsa babu shi musulmi ne yake jin kunya ya zamanto ya yi representing ɗin addininsa da aka yi janye wani maganganun nasa ya dawo ya janye su ya tuba ma Allah ya gane cewa wannan magana da ya kuskure ne ya gane cewa ya yi kuskure kuma wannan maganganun ya ta yan uwansa musulmai saboda Allah ya ce ka nemi yaddan sani ba abin da za su innahum lan an anka min Allah shay'a ba za su wadatar da kai da komai ba kuma duk abin da ka fara ba za su yadda ba ba za su yadda da kai ba har sai ka dawo ka yadda da ra'ayinsu haka wannan shine sakon namu Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasar lafiya ya amintar da mu ya ba mu shugabanni na gari wannan matsaloli da suka shigo cikin abuja na harbe-harben bindiga da kashe-kashe da harban sojojin da ake ta yi har zuma baraka nan da aka zo aka tarwasa allah ta'ala ka kiyaye faruwa haka nan gaba allah ya tsare su ya kame hannayen 'yan ta'adda daga fadawa cikin wa'inda ba su ji ba ba su gani ba allah kuma ka mayar da hannayensu kan wa'inda suke ɗaukan nauyinsu wannan shine allah ta'ala ya mana tawfiki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum